Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin, wanda ya mai da hankali akan kukan tsadar takin zamani da manoma ke yi. Mun duba wannan batu na tsadar takin zamani tare da masu ruwa da tsaki a harkar noma domin jin dalilan da suka sa buhun taki ya kai naira dubu talatin yanzu haka. To amma tun da yau Juma'a bari mu hara da kunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. ga editan jaridar Salihu Makera. Ta babban labarinmu na wannan mako mai kanun zaben shekarar 2023 masu son gadar Buhari sun sa harama. Mun taɓo kalubale da ke gaban Atiku da Tinubu, kuma muka ce Atiku na takarar ne a karo na shida a cikin shekara talatin. Sannan Tinubu ya ce mun kunyatar da masu son ganin bayan APC. Sai kuma barazanar da kwankwaso da Peter Obi za su iya kawowa a zaben. sai kuma labarin da ke cewa mun shiga tsaka mai wuya bayan kai harin coci a ondo in ji 'yan arewa an kashe mana hausawa biyar sannan akwai labarin 'yan najeriya sun kashe naira biliyan saba'in da hudu wajen shigo da babura a cikin wata uku farkon wannan shekarar sannan akwai tuna baya tare da wazirin bauchi alhaji muhammadu bello kirfi da ke cewa yadda na rage zaluncin da ake wa arewa wajen daukar ma'aikata kuma ya ce obasanjo baya son arewa da sauransu sai kuma labarin da ke cewa 'yan bindiga sun tare tirela sun sace kayan abinci sai wata kuma mata da ta gina gidaje biyu da sana'ar tuyar kosai a jos sannan akwai wanda ya kai karar hadiza gaban kan ta ki ta aure shi kuma labarin da ke cewa yadda hana ba ya je jefa mazauna lagos a cikin kunci yayin da hausawa suka ce su abin ya fi shafa waɗannan suna da cikin labaranmu na nan gida najeriya idan ma a kasashen waje kuma mun yi nazari ne ko sharhi kan dan takarar shugaban kasar kenya william ruto mai taken william ruto mai tallan kajin da ke son zama shugaban kasa akwai kuma zargin da kamai ne ya yi cewa makiya ne ke rura wutar zanga-zanga iran akwai kuma daura 'yan siyasar chadi da aka yi saboda sun yi zanga-zangar adawa da faransa a ƙasarsu a bangaren alajabi kuma wata mata je ta tsaga harshen ta biyu don ta rika bambance ɗanɗana abu biyu a lokaci guda wannan gefen ya ɗanɗana wancan wannan gefen ya ɗanɗana wancan sannan akwai wani miloniya da yake ci gaba da rubuta jarabawar neman shiga jami'a bayan ya faɗi so ashirin da biyar kenan ya shekara ashirin da biyar yana rubuta yana faduwa amma har yanzu bai haƙura ba sai kuma wani maciji mai kai biyu da ya fita zakka a cikin jinsinsa miliyan ɗari sai bangaren wasanni mun yi nazarin 'yan kwallo goma ne da suka fi tsada a duniya sai kuma neymar da ke neman kamo pele a ciwo brazil kwallo yayin da real madrid ta kammala daukar dan kwallon nan mai suna shumeni daga monaco Hajiya Marka Abbas ita ce shugabar Sofon, ƙungiyar mata manoma reshen jihar Bauchi. na tuntuɓe ta domin mu ji yadda tsadar taki ke shafar aikinsa na noma. Takin ya yi tsada sosai saboda lokacin da na sayi taki na ajiye shi ya ishe ni har ina ɗaukowa yanzu a sito ne amma in dai a yanzu aka sayo taki kan abin ya ɓaci don na ji ana maganan dubu talatin ma a buhun taki. Hmm, kamar a da takin nawa kike sai ya ishe ki ki noma gonarki ko gonakinki kuma yanzu sai kin kashe nawa? Kin ga a da ɗin fike ɗin dubu takwas dubu yuriya dubu takwas da biyar amma a yanzu haka yuriya ya kai dubu ashirin da takwas mpk ban iso saya ba tukun saboda ban da kuɗin saya na ji ana kiran kusan dubu talatin to kin gani a da da za ki sai kaman buhu uku shine yanzu za ki sai buhun taki ɗaya in kin yi sa'a mecece mahita mafita shine gwamnati ta fito ta taimaka ai magana yan kasuwan nan me yasa ake zafafa kuɗin takin nan ne me yasa ake zafafawa saboda idan gwamnati ta saka price control ai za mu samu sauki ko kuma ai ta kawo mana mu saya price mai sauki ko ba a ba mu kyauta ba aka kawo aka ce mu saya kuɗin da sauki ai za mu ji daɗi kuma za mu ci gaba da yin noma. yanzu ni dai kin ga daga gurin dabbobi na kokarin neman taki yanzu ba saboda taki yayi tsada manoma ba za su iya saya ba kin ga dama mu kananan manoma ne ga mata to zaki ya yi tsada zai kore mu a noma. kin gani yanzu saboda tsaba tsadar takin zamani in kika zaga gari ba za ki ga bola ba da gurin da ake tara shara da shi wani ne zai zo ya dinga tara gurin ya dinga tara gurin yana sharewa yana konewa yana sharewa yana kona sai ya fi manomi shi ma kansa sai kin saya wannan din ma saboda an ga babu takin zamanin an komo kayan wannan takin gargajiya ai ba za ki samu isasshe wanda zai ishe ki ki zuba a gonar taki ba amma dai gwamnati kan ta shigo ciki matsayin mu na ƙananan manoma ya kamata ta shigo ciki ta sai takin nan ta sayar mana a hannun sauki mu samu ta iya oda su a gurin da ake iya oda ya kasance ƙaramin manomi zai iya samun sa domin jin dalilan da suka haifar da wannan tsadar taki da ke neman hana su hajiya marka Muhammad Awul Suleiman ya tuntubi wani kamfanin takin zamani a Najeriya kuma ya tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikatansu kamar haka. Uh, sunana Adamu Idris Azare. Ina aiki da kamfanin taki ne da kiransa OCP Africa Fertilizers Nigeria Limited. Na'am. Manoma na cewa wai taki ya yi tsada, gaskiya ne? Eh haka ne gaskiya ne. Uh, taki ya yi tsada yan watanni biyu ɗaya zuwa biyu da suka wuce da nan zuwa yanzu. Na'am. Me ya jawo tsadar taki a daidai wannan lokaci? To gaskiya akwai manyan dalilai guda biyu. dalili na farko shine abu ne sananne a wajen kowane wanda yake bin bibiyan abubuwan da suke faruwa a duniya yanzu wannan yaƙi da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine hmm. so ɗaya daga cikin manyan sinadarin da ake amfani da su wajen sarrafa taki na npk shine potassium potassium nan kuma kusan wanda duka ake amfani da shi a ƙasar nan akan shigo da shi tsakanin waɗannan ƙasashe biyu ne ko hmm. rasha ko ukraine so na abin ya shafi samar da wannan sinadarin na farko kenan sai kuma dalili na biyu kamar da kowa sani karyewa darajar naira duk wani abin da aka ce shigo da shi ake daga waje tunda takin nan in ka ɗauki kamar npk din banda urea a cikin manyan sinadarai guda uku din babu wanda ake samar da shi a Najeriya. Mm. Da ammonium phosphate da ake samo da P din a ciki da kuma da kuma muriate of potash wanda ake samo da K din potassium a ciki duka daga waje ake shigo da su. Mm. to kaga duk abin da aka ce shigo da shi za a yi kuma yadda dala ta tashi ko darajar naira da kare dole kaga farashinsa zai yi sama. So gaskiya a waɗannan dalilai guda biyu su ne manyan dalilan da suka jawo tsadar taki a wannan lokacin da muke ciki. Waɗanda suke sayan takin nan dai manoma ne, akwai wani shiri da kuke yi na nema musu mafita? Kusan akwai matakai da aka fara ɗauka yanzu. Ɗaya daga cikin matakan kuma shine yin takin da yake misali akwai taki wanda yake 2010 wanda yake shi wannan lambobi suna nuna percentage ne yawan kowane sinadari a cikin wannan buhun. Hmm. To an fara rage yawan ita ke din wadda dama ita ce take da samun matsala hmm. wajen tsada ta saboda shigo da ita ake Ukraine ko Russia ɗin hmm. So yanzu an fara yin taki mai 2010-5 Mm. wanda kuma wannan ba matsala bace saboda dama kasar da muke da ita musamman arewacin Najeriya yawanci ba ta da matsalar wannan sinadari na potassium ɗin sosai wannan kenan to amma kaga kamar yadda na faɗa tsada kusan tana ko ina amma shi wani abu ne da wanda yake manoma ne suke amfani da shi kuma kamar da muka sani yawancin manoma nan da majority manoma da muke so a Najeriya masu ƙananan ƙarfi ne ƙananan manoma ne shi yasa kaga dole tsadar to amma shi wancan da aka fara yi wanda yake da 5% na ke din a ciki farashinsa bai kai na wanda yake 10% din ba mai 2010 so wannan yana daga cikin wasu matakan da ake ɗauka din amma dai a zahirin gaskiya duk abu wanda za a shigo da shi daga waje kaga idan farashi ya tashi daga kai wanda kake yi kake shigo da kaya dole kai ma za ka ɗaga farashi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya sauraron shirin ta Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in Radio. Sannan kuma kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyo kamar Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Farfesa Muhammad Faguji Isiyaku masani ne na harkar noma, wanda yanzu haka shine shugaban cibiyar binciken noman zamani a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na tuntuɓe shi ne domin mu ji ko manoma na da wani zaɓi tun da yanzu takin zamani ya yi ƙarhinsu. Kahin farfesa ya bani amsa ya fara ne da yin wata 'yar matashiya game da tsare-tsaren gwamnatin tarayya na samar da takin zamani cikin rahusa. akwai wani tsari na shugaban ƙasa da sa inda ake samar da shi tunkurin sinadarin wanda za a zo a haɗa takin an babba wa kamfanoni da dama akwai kamfanonin haɗa taki wato wanda suke gauraya taki a wurare da dama domin a tsara yawan takin da manoma za su samu su saya. To wannan rikita-rikita da ake tsakanin Rasha da Ukraine da kuma tsadan kuɗin gurbataccen man fetur da sauransu duk waɗannan suna da tasiri wajen tsawwala farashin su waɗannan kayan aikin ma da ake yin tafiyar da su. Farfesa yanzu manoma ya za su yi? To, wannan abin da yi masu harsashe sun duba sun ga cewa sanadin wannan tsadan takin kawai yana iya karkata akalan yawan noma. Idan wannan ya faru shekaru da dama manoma sukan sauka ne daga kan amfani mai bukatan taki sosai kamar irin su masara su ɗanyi ƙasa-ƙasa su koma kan su dawa su taƙaita noman masara din saboda shi ba za ka samu amfani ba idan ba ka yi amfani da taki sosai ba kuma wannan zai tafi wajen rage irin kadadan noman kamar su shinkafa amma zai yawaita noman irin su dawa da su gero da waken soya da makamantansu. Babu wani abin da manoma za su iya yin amfani da shi madadin wannan takin zamanin tunda abin ya yi ƙarhinsu yanzu? To, madadin sadai shi ne kama da wani ake cewa ba ɗaya yake da wani ba. Suna iya amfani da taki irin na kashin kaji da danginsu. Wannan su ma suna ɗauke da sinadari na shi nitrogen kenan. sai kuma kashin dabbobi wanda ake gani a hasan shi kashin dabba ba ainihin taki ba ne amma yana ingantawa yana inganta ƙasa domin ƙasa ta yi ta tsotsi sinadarai da zai taimaka wa tsoro a kai amma shi kashin kaji da danginsa su suna ɗauke ne kai tsaye da sinadarin na nitrogen wanda yake kamar kwatankwacin taki ne. Mm. Ko shi takin kashin kaji da danginsa da nake faɗi shi ɗin ba zai samu a wadaci ba saboda yawan takin da ake bukata shi kashin kaji da zai samu ko abin da ake cewa takin gargajiya takin gargajiya abubuwa ne da yawa a harhaɗe shi yasa na bayani na bambanta tsakanin abin da manoma suke tsammani shi akwai sau da dama akan zuba abubuwa dangin su bola da sauransu a kona ba lalle ne ma wai sinadari ne a ciki ba amma dai yana inganta karfin ƙasa ƙasar ta samu yadda za ta rike lema ko kuma ta samar da sinadarai waɗanda aka sa a gona ya tasiri a cikin tsoro. Hakika wannan takin dabbobi ko taki na gargajiya da ake faɗi sai dai ɗan rage gibi ne amma ba wai zai iya maye gurbin taki da ake bukata ba. A takaice taki dole ne sai an yi amfani da taki ko kuma wani abu mai bada aiki irin na taki wanda zai iya ƙara ƙara wa ƙasa sinadaran da ake tsotsowa ta wajen shuke-shuke shekara zuwa shekara. Mm. To abin da kawai gwamnati za ta ƙara yi watakila shi ne a ƙara ba da wannan tallafi domin a samu taki ya wadata. Wanda a yanzu ba zan iya bugan kirji na ce ga wani ƙarin yunkuri da aka yi domin a shawo kan waɗannan matsaloli da na faɗa musamman ma irin abin da yaƙi tsakanin rasha da ukraine ya haifar wajen samar da shi taki din ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed. sai kuma editan Musagir Kano Sali, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.